اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دكرة قوة أكو وتربيع الثاني وربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو da دبري خطو دأربعين دخطو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin littafi a amalar kulo na Shekul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Shafi 398 Matashiya inda za mu tashi غيرة, غيرة الله على قلب عبده وتكيش الله حنا وان الله تبارك وتعالى أكن زوج يرباوان الله يا حنا وزوج يرباوان wani abu yake da ciki Allah ne kaɗai a ciki ba a yadda son wani abu ya shigo cikin zuciyar bawa ba in dai ba so ne wanda ke ƙarfafa son Allah ba hakanan ɗakinsa ne ke haɗe a nan wurinsa ba ya son ne ga wani a ciki idan bawa ya sa wani a cikin wannan ɗaki ya ɓatawa Allah ya ci mutuncin Allah bakin ne ke tsaye nan kawai abin da ke sai gani son sa zuciyar ta shagaba da shi kawai shi kadai sai ko abin da zai kai mutum kai bawa zuwa ga Allah su wannan zuciya an ta shagalu da shi shi ma yi. ga dai darasi wato Allah ya hana wa zuciya ne ka shagala da wani abu haramtawar Allah tabaraka wa ta'ala wa zuciya zuciyar ainihin bawansa ta shagalu da wani abu الله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده Allah ta'ala na keshe na hannu a kan zuciyar bawansa an ya kuna ma'abtalan min hubbihi ya zama ainihin an korare daga son Allah mana wa ake cewa daga son Allah sai dai hausan ta yi nauyi Allah na kishe kan zuciyar bawa an ya kuna hadal kalbo mu'affalan wannan zuciya ta kore son Allah a cikinta kaga shugaban masu tsoron Allah Nabi Muhammad a cewa ake shi inda akwai wani wanda zai sa a zuciya da ya sa abubakar a amma babu masa kasance, zuciyar ta riga ta cika da son Allah Na haka wani abu bai a cikin ta Allah kawai sai ko saboda Allah sai aikin Allah don haka Allah na kishi akan zuciyar bawansa أن يكون هذا القلب معطلا من حبه معنى يعني باب قم يا قوري صنصا دا تودى صنصا أتكن روسيا وخوفه دا صورنصا ورجائه دا الله ساري قريشي أنا صنصوتي أربعة الله كانت تكي الله كانت تكي da tsoron Allah tana cike da sa rai zuwa ga Allah haka ke zuka ka kwana da haka ka tashi da haka ka yi kiyo a haka ka murmure a haka ka rayu a haka ka yi bacci a haka ka tashi a haka ka mutu a kan haka gobe kiyama sai ka tashi a kan haka idan mutum ya yi samu haka wannan kan ya samu kuma aiki ne an wajabta mana mu yaƙi zurai har sai mun tabbatar da rai ta kai wannan martabar kuma mutum zai iya zai yi hmm? hmm? eh wannan hanyar yau ka sa a kore ka mayar har ya samu wurin zama yanzu ta ka kai kana zaune a nan duk da kasar hutale amma kusan muku zaman mutum a cikin masallaci zuciya suna wajen Allah ko dai tasbihi ko ambaton Allah ko yadda za a gina addinin Allah ko yadda za a taimaka wa bayan Allah ko yadda za a yi wa ne kaza da wanne abu za ka taimaki manzon Allah yau ga su kana rayu a duniya ka rayu mabiyin manzon Allah to mai annabi ke fa'idanta da kai ko sai kawai ka fa'idanta ko yanzu misalin zaman ka nan da kai da ka zauna ga ɗan yaron kusa da kai ga yaron kusa da kai kana da jikoki kamar su amma ka da su zauna da kuma masallaci haɗa ku ba da masallaci ba bai fasa zuwa zama inda kake shi zai gaishe ka daga nesa shi kuma da aka ce ya zo ya zauna ba an ce ya zo ya zauna mai haka kawai kuna daidai ba ya zo ya koyi yadda ake ka kusa tafiya wata rana wani ne da littafi fatan ka son samu ne ka mutu ka bar wa wannan ko wancan ko wasu idan ka wannan littafi ne da duma yana da cikin akan littafi to a kaga mutum ya fara kafowa ka jefa wannan ya wani wani in ka jefa ya zauna wani in ka jefa ya ke akwai wanda za ka horar da kanka zai yanzu ba muna horar da kanmu wata ramadana ba in ka zo ka sami wata ramadana gwanin ban sha'awa mu ma kanmu muna jin daɗin abin da muke yi amma da ramadana ta wuce mafi yanki ya tutar ko sai mu sake komawa duk da akwai abin da muka kofe saboda shi amma dai ba kamar yadda muke so ba sai ka ga bakin da kake a yanzu in ka auna na ramadana ya fi kaɗan to to ka ko an baya to zai zauna haka tun da dama shi wata ramadan wata ne na tsirai na horar da rai al'amara sarrafa ta take ta ke ta ta zo ta bi Allah fatattakan shekan koransa a kai shi bango to ana yi haka zai kai son Allah nan in ka ji sikofinsa tsoron Allah nan in ka ji irin ikonsa sa rai ga Allah nan in ka ji kyautukansa sana ɗan wurgawa sana ɗan wurgawa har Allah iya da ana samun lahaba kamar karatun muktasa wanda Allah ya karba za ka ji ka zama kami ke ka zama standard kama ya kuluna abin ya tsaya kawai ya ma daina barin ka akwai wani yana zama nan ya kamata na rike sunan shi nan ke cewa to wani lokaci sai ka ga aikin alheri ya zama jiki a gare ka kana mata ta yin sa ba ma da shi'uri ba shi ya ka riga ka ke nan me sunan shi ne ya kamata ce sunan shi mustafa mustafa ne ba sunan shi ko to tun da da jin sautin sa ya kamata da sautin wanda ya ce masa mustafa <laughs> daga yi shi sai a kowane lokacin aikin alheri in ya zama jiki a gare ka sai ka yi kima ka san ka yi ta ba za ka yi ɗauka sadaka ka saba yin ka kai ta baka san ma ka yi ta ba za ka iya aikata baka san ma ka yi shi ba ce to ai ya zama jiki ne yanzu wannan ya samu ya hau kan hanya sai dai ka nemo sabo ka tsara to haka ya kada ta zama mu'assala korariya ta kore son Allah ya karmata ta kasa tana raye kada ta kasance mu'abbal mun ga tafsirin ta'atili ya zo mana kamar yadda aka hana mu'abbalai su kore Allah daga kan alarki to haka mutum ya kore ya ma so daidai sai mutum na zagin jihamu shi ma jihamun kansa ne ko tun da jihamu mai yi ya kore Allah daga alarki sai ya kore sunayen Allah ya kore sufofin Allah kada mutum ya zama jamu ya kore Allah daga cikin zuciyarsa ya kamata ya tabbatar da Allah sai dai wato zuciyar ce take kore shi shaitan ne ke haɗa mutum har ya kore Allah ya manta ka ga ya so na ya yi cikin duniya sai da burki a janyo shi da kada mutum ya zama mu'akali ya cire Allah ya cire son Allah daga zuciyarsa ya cire tsoron Allah daga zuciyarsa ya cire sare a wurin Allah daga zuciyarsa ya ga mutumin da ya karya ya cire Allah zuciyarsa ko ya za a yi a na yake da sun Allah na zuciyar mutum yana kallon ko yana jin yana jin duk abin da zai ike faɗi mutum ya karya wanda Allah ya fi mutum ya yi ta'atilin asami'u amma mutum na kallon zafin Allah na kallon kaza ce ka ce mutum sai gobe kuma ka san da aka ba za ka tafi Lagos sai gobe ka zo ka sami ka zo ka neme shi baya nan ka buga masa wace oyo kai haƙuri ina Lagos yanzu kuma ya san ba ka nan kaga wannan Allah ya fita cikin zuciyarsa ya asala Allah inda bai asala Allah ba da bai kore Allah bai haka ba misalin yanzu a ce maka ɗalibi mafi yawanci mun tarkato ko yan ƙanana ƙanana ko ko manya ko kasan ku shi nan sai ka je makaranta kana so ka gudu sai ka cewa in an kira ka ce na zo sai ka fita ka. ko kuma da Allah ka sa min na ruwa daga wannan ya kore Allah zuciyarsa amma da Allah na ka ba yadda za ka ce ka sa min na ruwa ka ruwa shi mai sa maka ma da bai sa maka ba da zai ce ba zan taya ka akan ka ba komai alaƙa ko in uwar kuɗe uban kuɗe ka ce Allah ban taimakon ka ka halaka ka halakar da ni in kai ba ka tsoron Allah ni na tsoron Allah tun da ne in na ɗauki baro na sa maka ka ka zo da kike nan ga ka ba ka nan ka ma gaya nan ka tafi ko azurta kan iyayen naku mutum bai zo aiki ba sai a ce in ka zo kana bincike ina wani ake ya fita nan ne kuma kai kasan bai zo ba ofa sai. kaga yanzu wannan in makaranta ce baka ci kaɗan tarbiyyar ba ya ka ba wa yara tarbiyya ranar da kake da duki kada na ran da baka da duki kuma sai dai lokaci a fita ba ka zo saboda kai kawo ta fare ka a gaba Allah ka kada ba a asala Allah dole inda za ka je kafa Allah a ka amana in dai aka baka wannan in dai Allah na nan a zuciyar nan ɗakinsa yana nan girman sa a zuciyar nan ba da za ka ce mana ba yadda za a kai ƙarya ba yadda za a kai saba alƙawari, to yanzu wannan wani ne ba zai yiwa kowane su zai iya sa kana tuna za ka shiga garin sai ka yi ƙarya ka ce a dai dai shiga garin sai kana tuna duk yadda ka kai da son abu ka ɗauke shi za ka mayar da shi na ka tuna in mai kayan bai gani bayan wanda zai saya gani za ka ba da shi gobe kiyama a sai ka aje shi ku yi ƙungiya misalin jama'a yau abokai abin da ake abokai sukan haɗu sukan ji karatu ni na aiki kaza kai kana aiki kaza wani na wuri kaza ta ga wani shi ne a gida to mu tara masa kuɗi yi mana kaza kai za mu yi musulunci hidima ai kana da lokaci mu muna da kuɗi to ga kuɗi kaza in ya tashi kawai sai harka da kuɗin ya harka da kuɗin sarki duk wannan aikin an yi ko je aiki zai kama na dubu ɗari biyu abin da yake ba sai je aikin dubu hamsin da gida zaman shi ina ɗari da hamsin ai kaga ya kamata yake musu to gaskiya ku tun da ni zan janye wannan aikin amma aikon san ban da kuɗin mota ba na aiki ku ba ni kuɗin mota ku ba ni kaza kai a yanzu ma waya zai ba ma zai je ba yana kwanci a banza gida salamu alaikum yaya an gama bulo yaya an mana kaza yaya kun gama kaza to ga san barin turo maka kuɗi ga kuɗi na turo maka kai kaza ina zaune a banza gida bai je ya ga aiki ba sannan dubu ɗari da hamsin aka ba shi kuma ya aikin dubu hamsin kaga akwai zuciya nan akwai Allah wannan zuciya Allah ya fita a wannan zuciya to ai kaga kenan abun zai yiwu duk abin da aka baka kai gaskiya ka ka bi diddik kai gaskiya kuma kana gaskiya nan sai ka hada da karatun safi ikhlasi wai ba jama'a kai kasa su gane kana da gaskiya ba ah, wannan ko su san kana da gaskiya ko su san kana da gaskiya in ma su dauke ka azzalimi wa in ma su dauke ka mai mako wa in ma su dauke ka mai ba'in ciki duk ku gama ni dai na san a gaban ubangiji na ba yadda iganar da ni wannan shi ne gaskiya kuma shi zai sau da kana kuwa shawara za ka bani kada kai zaton wai za ka ban shawara ka tashe ni daga abin da nake kai sai dai in na ga magana ka tafi tawa to zan dawo kaka amma fa sai na san tantance saboda ni Allah ya tsorawa wa amana ni Allah ya ba wa hanya ni Allah ya ba wa kaza ba zan shiga abun da zan zo na dama gobe kiyama ba tun da ba zan iya zo ce wane ya bani shawara in ce kala sai dai ba ka shawara sai ba ka da hankali ba an san da wane ba ba a bashi abun ba ka ɗauka aka ka? ai an san da wane aka ɗauka aka ka kai sai ka daka tafi tun da ka ga Allah ya hana shi mai yiwa akwai wani abu da yake sai ko da aka zaɓe ka aiki an ganka ta nan za ka aljanna ta nan za ka halaka malam yi mana inda da Allah mutum ya yi ƙarya misalin ina bin ka bashi inda tsoron Allah eh, eh, misalin ka ce ce ah, ah, ba zan samu ba mu samu ba in ka zai ka samu ɗan lungun inda ka san ba zan gano ka ba sai ka yi zaman ka duk abin da za a yi tare na yi magana Allah sarki ban ga wani ba ya ce zai kawo min kuɗi nan ko kana lungu to lungun da ka shiga ba akwai Allah wurin ba za ka yi mamakin mai kaji asalin tsuntsaye na muna ce masa mai kaji ka kawo kaji ka ce kwaje yanka kaza sa inda ba a ganin sa ko ke yin ko kaza sa kawo shi ko shi ta da hawo yake ta yi a gaskiya ni ba samu inda zai hankatawa ba duk filin nan ke yi saboda kafa sharaɗe kafin in yanka ta inda ba mai gani na duk Allah na shiga lana da gani ai kaga wannan ya samu ba zai zamo a masallaci bawan Allah ba in ya fita zama wani abu ya zauna a gabanka ya nuna ma mu baya ya nuna ma goyon baya ya nuna gwanitanka da fasahanka ina fita ya zage ka akwai Allah wannan haka ka ba ku Allah inda akwai Allah ce a'a bari in fara zagin ka gaban ka ni abin da kake bai yi ba tsakanin da Allah kuskure kake kuma ma in baka daina kuskuren nan ba ni zan daina zuwa ba zan iya dinka ba sai ka shi kenan ka falahiya kawai don ka faɗi aka ba mutum zai gani abin da yake kai ko kankani duk yau malam ni ban ga kusan wahala a abu ba sai dai yin ne aiki man ka ko abin da ne duk abin da zaka kai gaskiya duk abin da zaka kai in kan baka amana ka bare in ka san ba za in ka ji ka gaji kamar da dautun ka ka ce ba zan iya ba ba zan iya ba, abin da nayi nayi na kafa nayi nayi na kafa ina gudun sadu da Allah a wannan shan ruwan tsuntsaye da nake yadda kake son da ni ba zan iya yin haka ba sai mu sasanta to kada mutum zuciyar ta zama mu'akkala shi kenan ma fassaran ta'abili ya zama nan yadda mutum ya aikin jahamu ya kore Allah a cikin Allah yana sama ya kore siffan Allah na ji na gani ya kore surayen Allah ya kore kaza ya zauna ya ba Allah nan tsura haka kan mutum ya ka dole ya bar girman Allah da kwalkinin Allah da wani na zuciyarsa fi hubbihi Wa وخلفه ورجله وأن يكون فيه غيره يجهر كده Allah na kishi an ya kona zai hofihi wani ya zama a cikin zuciyar Allah na kishi ko ko ɗaki na ka bani a gidanka ni banza a wofi ake min gasan tsantsaki na ga an kan gaje kan sau ka zo ka koyi jama'a ta suka takura ma a masallaci suka takura ma a makaranta suka takura ma can gidan suka taro aka yi kinkirin da zai dawo yanzu zai dawo sha biyu a baye na can aka sha biyu ke zo nan ka kwanta gobin in da bako a ciki ijala da ni da kai ne in da ba a cikin da kan sha kwakwa zo ɗakin da ka bani shi ne za ka je kasa min da a ciki to ba na koma ka je su ban ɗaki a gidanka to wannan ba inda za ka yi Allah ya zaɓi zuciya ka karkasa kowa a ciki sai shi son shi kawai tsoron shi kawai saboda shi kawai saboda wani ne kawai akwai hanyar ambali. bari za ka ya sa manzon Allah saboda manzo ne na Allah za ka iya sa matarka a ciki saboda mai bautar Allah Ɗan ɗanka kana son shi saboda bautar Allah a matarsa ne ɗinsa za ka ji kana son shi zai iya shiga nan wurin zuciya saboda amana fa yana taya ka za a wannan za ka iya sa aboki ka ce saboda amana su saboda tsare addininsa da zai rage a gobe sai ka kuzar da shi ka kifar da shi amma ina kan kansa kullum in ka kalle shi sai ka ga ya ninka ya dala kullum ka kalle shi ka kai gaba ike ai dole za ka ci gaba da sani haka kana Allah na kishi ya garu ala kalbi abdihi shine wa ya garu ala kalbi abdihi an ya kuna fihe gairuhu ai magana a fili take zai ba abu ya kullu tambayan a cikin haka shi zai nuna da gaske ne a ji ko da ba za mu iya aiki ba dai haka lamarin yake Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu li nafsihi shi Allah ta'ala ya halarci zuciya ne don shi kanka an halitta ka saboda Allah amma a cikin jikinka gaba ɗaya inda ita so ka ko karantarwa kake mutane suka koma ba ruwansu da kai za ka ji daɗi jabi kana karatu ka na karanta jarida hmm? ai akwai wanda bai hukuntuwa akwai wanda bai hukuntuwa sai dai ka haƙe an kira ka ka zo ka yi wa'azi sai ga wanda ya zo ya wannan ya zo ya zo ka ka ga sun yi kwakwakwa abun nan ya tsaya maka da ka kuma ko hamai kika yi manyan mutane ana kallon su da daraja kuma sai ka ga suna raba suna raba kan mutane suna kawo mutane rabuwa ka ji ya ka gama wannan magana an san ganewa sai ka je ka Allah ya gafarta malam shi kenan ka faɗa masa hmm? dole ya zama ruwa tun da akwai asalilu da za ka kan da babba amma ƙara nuna yau ke kai shi wani shi ko ka fita daga nan amma shi wancan bayan ka faɗe ka faɗe ka fiskanci ya ɗan ka kafa wurin ka ka yake a kan yaron da wani yake ce ya kaji ya kai da ce Allah ya gaba ta malam ga daga nan ka koma kan bayanin ka an suka yi to jarawa ta mai ka sai ka lallaba ka rabu da wannan gaskiyar lafiya nan ba ka ƙara saboda haka nan Allah ya halarci zuciyar nan ne saboda kansa shi kaɗai za a so a ciki shi za a yi tsoro a ciki shi za a kiyaye a ciki shi za a duk inda za ka fita za ka yawo da wannan ɗan kwarton ka ce yawo yana cikin zuciya ba ka ajiye shi a gida ba ka manta zuciya a gida an ka shiga mota da wannan zuciya an ka tafi wani gari da wannan zuciya ka tafi makka da wannan zuciya ka tafi Amerika da wannan zuciya za ka tafi to ka ka bar wani ya shiga ciki kai gadin zuciyar wastarahum min bayni khalqihi ya za zuciyar nan a tsakanin halitta kaza ga hannu ya ciki ga kafa ka dubi yadda take aiki ya ciki ga take kakule da ke zuba abinci baya saki, ga fiska baya saki, ga ido ba nan yake bukata ba ga kunne ba nan yake bukata ba ina ke nema zuciya na yake take kakkaɗa masa kowa a nan واختاره من بين خلقه كما في الأثر الإلهي كما يزو كما يدعو أو تهكاية وأن هكاية ana nuna taso ne daga Allah in ma zamanin annabi wa in ma bayan zamanin annabi ibnu adam khalaqtu qalina na halicce ka saboda ne shi Allah ya halicce ka dan adam saboda ka yi masa hidima daga nan Allah ka je kana hidiman abin da aka halitta maka hidiman abinci an riga an halitta maka hidiman ƴaƴa an halitta maka ku hidiman dukiya an halitta maka ita hidiman kaza a'a an halitte ka ne saboda Allah ba a halitte ka ba saboda bayin Allah lura aikin ka buge ma wa kanka ka samu wannan ka ajewa rayuka ka samu wannan ka ajewa a'a ka samu ka ajewa addinin Allah ka kakulo ka jefa wa addinin Allah ka gangaro ka aikata addinin Allah an halitta ka ne da dukiyar ka da menene in ka tsara amma ka tafi da shi inda Allah yake ibn adam khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu kulla shay'in laka na halitto dukkan komai naka ba gani da ha maka kai ka ci naman wani ka yanka rago ka ci lana za ka samu za ka yanka da bismillah ka sha nono ka sha kaza ka ci dawa ka ci gero ka ci shinkafa ka sha kitaliya ka ci burodi ka sha siga ka yi ne duk an halitta maka da ita an sako maka ita kawai kana shakan ka biya yadda ake so ta hura jikinka ta yi menene hatta in ka tafi sai kamar ka don ta dawo maka da ita ta kumbura ta zance duk an halitta maka ba haram ba ne ba ka ta farka ka ci abinci ka halal ka yi rigar ta halal mai kyau kafa ka wanke jikinka da sabulu an halitta sabulu an halitta shi ne saboda kai amma fa kafa mai kai kuma an halitta ka don ka hidima wa Allah shazma'una kada ka zama kana hidima wa halittan Allah kai hidima wa Allah halitta an halatta baka ita ko da misali yanzu a ce maka Allah sai ya baka baiwar jama'a kowa son yake ya zanka kowa so yake ya zo wurinka kowa ina son yi alaƙa da kai kakkai hidiman jama'a yi wa Allah yiwa su kawai kowanne za ka zauna da shi yadda Allah ce kada ka ce in ban yi musu kaza ba za su wafe, in ban yi musu kaza ba za su ka riƙe su yadda Allah ike sai su daɗa zuwa masu kama kenan kuwa amma kada ka ce bari kai wata hikiman da kada ka watsa su hikiman ka ta tara maka to wane ya fi ka karatu wane ya fi ka dangi wane ya fi ka alaka da manya amma ga nan ba jama'a bari ka ta musu kai Allah da ya kawo su ka tafi yadda su yadda Allah ke in waɗanda suka tafi dama can ba na Allah ne ba wanda suka da kanka sun zauna suna ta zama suna ta haƙuri da kai Allah ne ya saba fasuwa duk kutan rukunin ya aljanna da ka yi buna adam kalaktuka li nafsi wa kalaktu kulla in laka Allah ka gane da mu in kuma shirunan da aka yi mun gane ne to Allah ka fa mu tashi mu ɗauki mataki fa bi haqqi alayka na rantse da haƙƙin da na wajabta maka la tashtagil bima khalaqtahu laka kada ka shagala da abunda da na halitta maka amma khalaqtu lahu amma khuliqtu lahu daga abun aka domin sa haka kada ka da na halitta saboda wannan rana an halitta shi ne saboda kai wannan ruwa an halitta ne saboda kai duwatsu nan an halitta ne saboda kai yi amfani da su ka bar sau sai an halitta ne don ka ji daɗin jinsan duka ka ne hatta wanda ikidin Allah aka ce kwakwaɗe shi daga wurin halar ne kada ka shiga daga abun da na halitta ka kada ka shiga daga abun da na halitta ka saboda ke ka shiga daga abun da na halitta ba ka nemo gungwani ka tara wa kanka ka nemo menene ka tara wa kanka ka nemo wani ne ka dinga wa kanka ka ɗauko wannan ka tara da sanawa na ne da Allah wani abun nan za ka shi, ka shagala da abun da aka ɗora maka ai asali a fili take daidai eh, ta malam tambayan da zai kakulo mala malam daidai nan ne waskila ya za mu yi wallahi da yadda za mu yi ko bai fito fili ba ta yadda za mu za mu iya sai dai ba sa Allah zai ce mu wallahi za mu iya ne amana ka bari ka faɗi gaskiya ko ba dari, ka yi iya ƙarfin ka aiki sai ka ga ba za ta yi ba ba zan iya ba ka yi kaza ka yi kaza ka yi kai ka ba kaza tun da an kace ba za ka iya abuwa to ko an tafi ana tunanin za a turo sai taimaka ba ka kace ba za ka amma ka sai ka tafi abun ka komai an gama sai an zo ka kuma ba a yi komai ba ba eh to karka mu ibnu adam khalaqtuka bi nafsi wa khalaqtu kulla shay'in laka aya fili yake wa bi haqqi ko alayka na rantsa da haƙƙin da nake da shi a kanka kafin Allah na da haƙƙi a kanmu la tashtagil gilbi ma kalakta laka kada ka tagalar da abun da na halitta maka an halitta dabbobi saboda kai to kar da ka shagala da dabbobin nan dabbobin gadon gado ka gaji dubu ka gadar da dubu kuma sannan ba addini kada ka gada da abin da na halittar maka su amma halitta lahu daga abin da aka halitta ka saboda shi an halitta ka saboda yi sallah an halitta ka saboda yi azumi an halitta ka saboda ka karanta alkur'ani an halitta ka saboda kafan tauhidi ulul rububiyya kafan karfin Allah kayan Allah an halicce ka don ka san uluhiyya waye cancanci a yi masa da'a an halicce ka don ka san sunayen Allah da siffofin Allah ba ka ce su ba duk an halicce ka don kada ka shagalar da kanka can game da wancan alatu daga wannan bai fi kafili ba an na wuce fita fili an na wuce fita fili iyaka dai ta ce aikin da ya za a yi mun taso ba haka ba wani ce yanzu muka fara ji ba mu daura aliya mu fara ta bakin malam a ɗari in ka cire guda ɗaya ka yi aiki in ka sake dawa shi da takakai martaban kana cire biyu to ƙarshen kan ka fara cire cire nan wannan ya sa ake son tsawon rai kullum in kai tsawon rai daɗa aiki kake daɗa aiki kake to tsawon rai na da amfani ka ga da kai da mutane ba shi in ka kalli mutane sai ga fan tafiya da ka ta ko kan tafiya da kafa to ko za ka zo ga sake su ya yi malayi to dai ba za ka je lahira da in ba duk wani karkitan duniya malam nan za ka bai ka dubi wahala da kai a kan gidanka saboda na san sana ya gaje kai ma haka ki kwarai amma nan za ka bai ka je ka kalli abin da ke cikin da nan ba wani ɗaki da za ka tafi da shi lahira sai kalli ƴaƴan nan naka da suke kara kai na gaban ka ba wanda zai yadda abin da ka nake ka sai ke a'a to nan gaba fa akai ba barayi kan nan da suke lelen ka da suna lelen ka suna san ka suna ne ka su ne a gaban gaba a ɗauke ka abin ne ka ko dangin ka na wajen uba sun ki za su gunne ka su za su kawo dangin su suna son ka su kai ka su gunne ya aikin banza ba ka ga shi ya sa sabon manzon Allah wani ke tashi gindin bishiya ma sa shi daga bayan kuma kasancewar mubahatu duka hanya ce fa wanda take hanya ke ne mubahatu mubahi mubahi in ka sake ta mubahi za ka a gida ma inda za ka kwana ai gidan kansa ka ba ita a sauƙi da ne ai tafiya ina gawara aka yi haka ba ba ka ce ya zaƙe sai da ya samu annabi na bayan da karatu irin daidai da karatun su ya san da abdullahi dan amru dan afu yana gyara kan ɗaki damina ta doso yake a ah, me kake nan ki na gyara kan ɗaki na damina ta doso alaman damina ba za ta yi ne ba na ganin kila fa za a kai daminan nan kai kana ganin za ka kai wannan damina har da gyara ɗaki kaga irin wannan karatu ba kuwa za a yi ba wani in kai masa wannan karatu daga nan zai rinda sai dai a tafi hawan hawa kai ina fa gani zai wahala mu kai ƙarshen damina nan ta sauka muna nan kana ganin sai za ka kai daminan ta sauka har da gyara ɗaki ya zo ya gyara ɗaki da zo ya kalli ginin da muke yi ginin bahaushe ma duka ba zai duk ginin in kai kana fasa ne ka mutu kawai sai da yin sama daga nesa ba sai dai ka mutu illa ya kashe kuɗi sun yi kuɗi ka rusa gidan ka ce za ka yi na zamani kuma ba ka yi masallaci na zamani a garin ku kuɗin sai ka ce ka wannan gidan yanzu bai yi ba bari yi na zamani kuma gidan nan mun ɗanɗana bai da bambanci da gidan haya da gidan kana kai kaɗai in dai wajen maganar ɗa'a ne duk shirya ce gida kake da shi ka gina wa iyalanka gida da wanda yake gidan sai ka da gari ne gaba ɗaya a gidan da ina ka gina gida saboda tarbiyya gari ne ko duniya ce a cikin gidan wancan gidan haya ka guje shi saboda gawa ne gawa ne in za ka yi wanka sai ka bi layi in za ka yi menene sai ka yi kaza za ka fito ba ta kofar gida sun yi kwasan a tsakiyar guda sai ka dan watsa ka ba mu kafita. in za ka shiga gida akwai nan in takura tarbiyya waye waye ƴaƴan wancan makwata suna ɓata wa ɗakin wannan ɗakin malam duk ne kana gidanka ƴaƴanka suna tare da duniya kawai dai mutum duk inda yake Allah zai iya jin tsoron Allah wa fi asarin akhara ya zo a wani asarin salattuka li nafsi salatul ab dan anan kaman ya ce na'am salattuka li nafsi na halitta ka saboda raina saboda raina kai bawon Allah ne abdun kake mamluku la takadiru Allah ke Allah ya halicce ka ne don kai maka hidima kai rashin sani ya yi muni yanzu an wani ba sala ke yake na ɗauke ka don da dinga kula min da ni ya ka ga murna ka shiga falo ba shara ma kai shara ba gogewa ka goge ka kai kan kujera ko ka ba ka yi kaza zai shigo ka fara shiga ka tsaya a ƙofa. ya je ya zauna kaman kare to bas da su ya zauna sannan ka duba kaza ya za a yi Ka neman aiki kake a cikin ɗakin ko wani zai yi mummunan abin da nan kake kai cakansa ana biyan ka to ga Allah ya halitta ka don to ba su bi su amamahu ka yi bauta gare shi ba ka nema komai yan in ba ka ganin sa shi na kan ka amma abin da ya fakkara amma kila sai eh, ya shake magana a tajiri gida Allah ne saboda yan aikace aikace sun min yawa a gida da Allah na son in dinga ganin ka daga karfe takwas ko dai zuwa karfe hudu ne ma dai ko zuwa in ja haka sha ba komai Allah ba komai Allah ne kace abin ta rage ma bakon sama wani ka kai gida wata ya gane amma kama dubu ɗari saboda zai ka ga har ki gida ga dinga ɓarowa a gari ma zan nura eh Mm. eh ba ta kai sana ba eh. ba ce intizar ana ce masa usula har kafin ba da kai maka karanto baya ba magana hulɗa da mutane su kuma sai ka karanta su daban akwai mutane masu albarka ga hulɗa da su kai akwai mutane a yin da ka akwai mutumin da ya kama da magani in ka shafi to ba ka aje shi akwai mutane masu kama da kibiriti so samu ne kullum kana tare da su su ba a rabu da su in ka samu irin wannan to ka rabu da shi akwai mutane zama da su illa ne ganin su ma bala'i ne ciwo ne akwai mutane kaza saboda idan aka faka wa mutanen nan kowanne ya tafi ya hulɗa da duk wanda ya ga dama mana na mahalaka za a tun da akwai mutanen da ka shige su baka ya fita cikin su lafiya sai sun ji ba ciwo haka yake ba a hana kowa bana ba amma fa sai ka san yadda za ka yi ko ne yadda za ka yi da mun yi magana hulɗa da kyau to haka ba hana hulɗa ba amman fa ka san yadda za ka yi hulɗa da su in kai ta so daga wani ya sami ka dole ka yi hulɗa da shi kai ka ga kana da bukatan ko za ka iya sai ta shi ka dole ka je ka yi hulɗa da shi kasuwa za ka sa irin nau'in yanayin ka na hulɗa da mutane ne za ka hulɗa da shi daidai iya wannan abin da kake so ka tuma kana kin ba ka rabu da shi Ibn adam khalaqtuka na fi. وخلقت كل شيء لك أنا قوم بيا خلقتك لنفسي فلا تلعب kada ka yi wasa sai ga manyan mutane hafi layan wasa suke da ta ana da ministan wasanni da kwamishinan wasanni da tsalle-tsalle da kaɗe-kaɗe da raye-raye da goge-goge da bori da menene cikin suna da ministan duk wani ɗan boni ma to ina karkashin su ne wance falatala kwata-kwata falatala abin da za ka yi kai a wannan kuma wasannin nan sai ka gaya da kasan san kalmar masoniya ne eh, za ka ga zahirinta kamar a ce motsa jiki ne in ka bibiya ta ko ba motsa jiki da ba da ne an gama canan a yabo makaɗa su kida a tashi a taralle a fatalle ina masa jiki jawon amma nan wurin an yi shi ne domin tsalle-tsallen motsa jiki domin aikata kaza domin kaza to in wannan ne daidai ne wannan wasa ne halal amma wancan wasa ka ga filin dambe da ganguna da mene ne a yi shaɗi da sanduna da mene ne a yi shanki shanki shi ne wasan maguzawa ku? ina jin su ɗan tsofaffi za a faɗi na gaji ba su lokacin ku an mahauta ke yi a maguzawa dai mahauta dambe ne a kawo nan kausawa ne masu kokowa magudan hausa ne shanki asalin yan cikin magudan hausa ba da su a wajen dalba ƙarfe ne ake sa ai tare tare da shi a hannu eh? ba tauri ne ba wannan tauri masu biyu masu menene daban wannan wasa ne kawai za a fa har wani abu eh, shi kuma da fulas ne wanda ke da akwai yar garkuwa haka mai kama da jagare ta sauran juna da ke wani sa'a ya kalbe wani ina ga ko an haramta shi ne yanzu saboda hadarin da ke cikin sa saboda kana ya falata al'am ba maganan wasa a gyara filayen wasanni a kashe musu bako dan kuɗi sai ka san da filin wasa an kashe masa tiriliyon masallaci na gari santarar nok daga ga ana neman taimako har wurin annabi ba san tarano na garin zamani ba hatta na garin asalin gini an yi shi shekara da shekaru shi karan kafa gini ya nitsa kasa takalman kura takalman na shiga cikin masallacin saboda ya nitsa kasa maimakon a sosa shi aina na zamani a tsaga shi sama a kudinsu ba na masallaci ne ba kudinsu na wasanni ne kuma abu mamaki su ga abokan nasu na kasan wanda suka taru suka ce ba addini su suna gina tafkan cutura a filaye na garare na tsakiyar filaye inda ake ɗaukan su filin da ezekiel ana suke gini su a maka ga filin da zai ɗauke ko da wata irin ibada za su zai iya ɗaukar mutane to kai har da yake ne inda ana jirgin sama helicopter na sauka mu kuma ina namu kila yan wasa dai muna da filin wasan da jirgin sama zai sauka wala ab nam shi bukata yin amma dai aika ga gwamnatin kawo su gwamnatin su yanzu misali ba a yi wani mai anguwa a garin nan ba baya addini amma cewa ku kace bayan da ya mutu an gano hatta akwai wani taimako da yake yi ba sai ya kai cikin ikota ta duniya kuma a duk wani lokacin da zai kada ko wani fasacce da yake kaiwa abun da na yadda da shi in an ɗauka an bayar kashe mu raba ake mu tun da a ɗauka da wani zai zauna ba ma misalin magana sarki ba da za ka cire dukiya ka ka dinga ba wa wani wuri su yi ibada sai ka ka ba da kuɗi ka ba da kuɗi ka zo ka waiwai ina ibadar da kuke da wannan kuɗi na abin da za ka gaba mu wannan kan muna da shi amma a cikin ido a kan yi tsawon ya aiki suna yi kuma ma ba za mu yadda mu faɗi abin da suka ba ainihin nan ba ya ma za a yi ka kawo shi ba abin da suka yi kama ai akan yi wani abu in ma misalin ɓata abun da suke ai suna da amfani da abu biyu ko karɓe abun daga wajen masu fata wannan ko kawo masu gyarawa kuma akwai kalman da za su yi amfani da ita su wayan ce ta ita su fake ai ta abi aka ga ana yi ana cutar da musulmi ko ba musulmi ba aka ga wani na cutar da shi ana da iko ai a hana shi ba ya shiga cikin ya hana ba saboda addininsa ne ba ai akwai nau'in cuta wannan abun zai iya da hankali wannan abun zai kawo fitina kuma in faɗa ya ɓarshe a tsakanin ya zan kullo masa ba kuma tsayar da abun yana da hankali ba wata kafan tulaka Allah yake na tsaya maka bi riski ka da abin shinka zaka ba abin da zaka ce da dama abin da ke hana wa ɗalibai karantarwa an aka fara samun abinci inda zauna za koyar ainihin to ya zan yi samu abinci ina da uwa ina da uwa ina da zan yi aure yanzu ma da aure ina da ƙarni saboda kadan ba zan iya zama koyar da mutane addini ba me zan ci Sauka kuwa ko a nan wani ɗan da ke za a ɗaukan maka nauyin za ka ci abinci malam ba zai iya ba me zan ke dan da kan wani yaro na dan gana idan irin wannan magana ta tafa ya kace malam ya zan yi shi da kana sada laba mun afin ke kaiwa ne wallahi ka kama Allah sai ka ga Allah ya azurta ka ta inda ba ka tsammani ta inda ba ka zato abinda wa'in sun suka tunkawa da shi wallahi kana zaune a banza zai zo ya same ka yadda kace ba na so abincin da za ka ci da menene da za ka yi wallahi za ka ya tsaya maka ko ba roƙon ki ba hasali ma inda abin zai ya zama maka ka sai ka ga wanda zai zo ya baka abin da za ka ci ko abin da za ka hau ko gidan da za ka shiga ko karatun ka bai saurari ba kuma haɗa gari ba da wani bawan Allah ainihin me yake da suna har sai da ya haddace kayan baya zama ganin ba na jin daidai da rana ɗaya taɓa zama ya saurari karatu na amma sai da ya tsaya ya gano irin kayan da nake sawa ko maka yi ya san irin injin labiyar da zai tsaye wani ake da kayan mu amma bai taɓa zama wurin karatu na ba ban taɓa koya masa ɗalib ba ko ya koyi wanda ba to ni ba san yayin da ya zai koya ba kuma tun da Allah ya hada mu haka kuma da a ashirin talatin ma haka duk abin da duk garin duniya da zai gita ya ce to da wannan da wannan shi ya dace da ni da wani to idan ka zauna ka kama Allah wallahi baka san ta inda abin ke ban ma alkawari ba daga yau ka daina aiki zuwa wata da in ba ka samu ba ka dawo ka zo ka sami ne a a ban ma wannan alkawarin ba shi dai a ne da na yi imani tun mutumin da ya kama Allah Allah bai kyale shi na yi imani wannan har zuciya ka amma ba zan ce maka ga lokacin da zai baka ba domin duka ka zo ka zauna wata ɗaya ka ce to ga wata na guda kenan shekara na guda ina karantarwa ba wanda ya taɓa ce min uku ba kai za ka jarraba Allah ba abu ne dawa kake na to wanda ma ai kana ce mutane sukan ce hmm, kuna jijjiwa ne an faɗa ne kana kana jijjiwa za ka koyi da malam ba daidai kake da malam ba malam babban ma'aikacin gwamnati ne malam yana da kaba malam yana da kaba ke to alaba da hakuri ni ma ban ce zan yi koyi da shi ba wani ne kana kira mana sai ma'aikacin shugaban alƙalai na jihar arewa yau shugaban alƙalai na jiha ma matan kina da mota na jiha yana da ne to mai tsammanin ka shugaban alƙalai na arewa gaba ɗaya ƙwanƙwasa ƙofa wa ake wa shugaban ƙasa shugaban kafa abu in ya turke ya turke kafuwa zai zo ya same shi waya ma ba za ta wadata ba a kanta ba ka halaka kada malam ya ta kai na hatta zai ne ba a iya koyi da shi ba ma akwai fake-fake zaune gari a banza ka ga Allah ya musu ko kuma ba shi wanda ya kama Allah wallahi Allah zai taimake shi ka tsaya ka tsaki jiki ka ba da rayuwarka ka bautata wa Allah ka ba da rayuwarka ka taimaki addinin Allah da abin da Allah ya baka ba ka iya aiki an ma ban yana ka amma ittaqillah haythu ma kunta wa takallaftu laka na tsaya maka bi rizqika fala kada ka je kana wahala akwai itikazul asbabi zaka je kai noma zaka je kai ka ba ba mamaki ka ga ka dan noma dan fulotin da bai bai zama bakin kurza ka ga Allah ya baka abun kaman kai kai da kanka hada shay'un min Allah wala tata'ab kada wahala ya bana adam اطلبني تجدني ka nemi ne za ka same ni ka nemi yarda ta wallahi zan yarda da kai ta ka same ni ta tsaya ka nemi Allah da zuciya wankakkiya shi ya san zuciya ta wankakkiya da zuciya da ba wankakkiya ba ta zidi ne fa in wajatta ne in ka samu yarda na hayya wajatta kulla kai wallahi ka samu kawai duniya da lahira shi ne ya kace idan ya karbi lahaza karnata ja mutum ya tsira har wa banka kamar sake dawo da ni a ba ni ya yi lahazanto ni ya kaza ai Allah har ya yarda kai ya karɓe wani abu na ka kai kam ai sai kenan ka famu Allah ka riga ka ta ko na jira wa in futta wa in futtuka fataka idan na sukuce ma baka ka samu yadda na ba komai ka rafa duk abin da ka mallaka zai tafi a banza idan kana shugaban kafa shi ne dai ake ganin karfin mai jin daɗi a kafa mai iko a kafa Allah in bai samu Allah ba abin da yake ya zo duniya a banza in bai mai da hankali ba zai tafi lahira a wofi in fuska fasaka kulla sai kama Allah wa ana khairul laka min kulli Allah haka yake magana tabbas haka yake wani fi khairul laka alheri ne gare ka daga dukkan komai na fi ma dukkan komai waya ga Allah na kishi ala lisanihi akan harshen wato Allah na kishi a harshen bawa baya son bawa ya karanta alƙur'anin shekan ya karanta alƙur'anin Allah har ne mai kama da mahaukaci ya yi waka ta haddace ko ya haddace ya ɗauki wakan nan ya sa ma wayansa in za a kira shi wakan za a yi masa sa ya jona in dai za a kira shi sai an ji rukutun rukutun rukutun na wancan annan ko na wancan fasikar ko na wancan fasikin ƙur'anin shaitan waka shi ne harshen mutum Allah na ce shi ji ƙur'anin shaitan harshen ka harshen sa ne da halitta maka harshen naka ambaci Allah ne harshen naka faɗi alkhairi ne da shi ويجار على لسانه يعني يتعطل من ذكره ya zama ya wofanta ya ambaton Allah ya yi ta'ili ya daina ambaton Allah Allah na kishi akan harshen bawansa ya daina ambaton Allah ya zama ta tarkullun la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kana magana kana faɗin gaskiya tamkar tasbihi kake idan kana gyara mutane kamar tasbihi kake idan kana kamar tasbihi kake duk abin da ka faɗi ka kiyaye shi kada ka yi magana sai ka kai ta cikin zuciyarka ta auna ta auna wannan magana za ta zama alheri ko yanzu ko gaba to tsoro wa harshe ya faɗi in ko ka ɗauka ka ga wannan za ta zama tsiya a rajimarta a yanzu in ta fita za a fahimci kaza dawo da ita ka aji ba ka fita daga yar sau da haka nan Allah na kai shi ala lisanil abdi an ya ta'azzala min zikrihi ya daina ambaton Allah in ya daina ambaton Allah wa yastagilu bi zikri ghairihi ya shagalu da ambaton wannan wanansa hafi ba za ga mutum yana fasari ya daga gatari ya nanawa ite in ya tsaya kafin ya tsara sai ka je yana aro a ne ganga ya gode yaran masu gangan masu gode nak in wannan bai masa bai ɗauko rediyon ya aje ana zaɓe ana gaida gungu ana gaida murku ana gaida kaza sai kiɗa rafata rafata rafata ana kaza yana tafaskare ko yana kiyon dabbobi yana zaune ba aikin fari ba da zafi amma kaɗe-kaɗen duniyan na yana so madalan wannan waya na shi ya loda mata tilawa alƙur'ani ya loda mata maganganun malaman da iya yarda da su ya loda mata wanda ya yi ta hadda ya ta hadda Allah ba shi hadda zai yi hadda mai kwari don sai an dinga ana ana kwatanta handa na ce har ki sai hadda makiyayi makiyayi yana da lokaci in ya tufa sura a gaba mutum na zaune gida ma ya haddace shafi ya haddace shafi biyu to yanzu ka yadda safe ka haddace shafi ɗaya ka fita da ya yaya kafin ka dawo dawo ka koma ki gagara ɓasa can wurin ki ba ruwan kwa da kai ka yi tilawa ka kai tilawa ka kai tilawa ka maimaita ka maimaita sallah ta zo ka yi sallah da shi ka yi azhar da shi ka yi la'asar da shi ka yi magariba da shi ai wai dole mutane su buji kai musulmanci ba ka yi isha da shi ka yi asubahi da shi daga nan kafin nan yau kuma ka kwashi wanda za ka nisa kiyo da shi in ka samu misalin kila ko ka dakatar da kaza ko ka zo na kawo ka ɗauko daga farko ka zo ya inda ka kuma kana koyon fasara kana koyon abin nan mutum nawa suka yi karatu a kiwo Allah ya ji kan wani ko Allah ya tsare shi shi ba a kai shi makaranta ba amma a makarantar ainihin daga makaranta yana kiwo ya fara karatu zai je ana koya masa alifin bawon a jikin sanda yake rubutawa ya rubuta a sanda ya haddace ya iya haɗa baki ya iya haɗa ba ya iya ka ba ya ga ya iya karanta ce to na daina ki. da ya dawo daga kiwon nan ya tura shi ana faka gida hawa yana isa'a suna jin sai da iliman ke a wani babban masallaci a garin najeriya ya liman yadda ya liman ce suka ɗauke shi liman bayan nan nan ya yi gumi kwalis ya gama ya yi ne ya gama karatun da kuma an kakan shi kawai dole shakirin yake to malai malam daga kiwo ke daga nan ya zauna masu kuɗin nan da ƴan boko na suna son shi aka ba shi limanci sai ce musu kai ba zan zauna in dinga karantar da ku da ku ba in karantar da ku dangina na cikin halaka saboda haka nan yanzu zan koma gida da ce kai wa Allah ka hakura yake wallahi gida zan tafi ai gidan su ma gudowa na ina ba daga ciwo da na iya haɗa baƙi na saka musu shanu shanu ka koma gida amma yanzu zan koma gida da kan ga masallacin nan, ga makarantar nan, da kayan kolin nan, yanzu gida zan tafi ba zan zauna wasu suna amfani da wani iyaye dangi na sun gago na zawa da kanan na gida ina jin abin suka yi masa suka je suka gina masa yan azuruwa a can aka yi masa masallaci ya kuma koma gida wani ina nan a rayu. su daga nan muna da daman yin abubuwa mu ne mafi in dai karatu ne muke da daman karatu sai dai kafin mutum su talle ka je ka kwafo wa kanka jabarbarun jabaruna ko jarabce jabarce jaraba wanda zai hana ka motsi da kanan na zaru ala lisanihi an yata abtala min dhikrihi wa yastagila bi dhikri ghairihi dan yanzu irin waɗannan waɗanda suke da irin wannan su ne za su iya haɗa rakiya wata daya waɗannan ba in dai suka samu malami wata daya isa zai iya karanta ko ina alƙur'ani Allah tana ce yana da fasahar masu fasahar yana da fasahar galiba ne akwai fasaha sannan akwai malamai wani in ba ka da malami katulan katulan da akwai kakai kake azaba kake azaba inda rabo a tsakanin wannan wuyan sai ka kajiya amma fa kashi azaba inda gwani ne kwatan wannan azaban kajiya akwai nau'in rashin koyarwa rashin iya koyarwa wai garu ala jawarihi Allah na kishi akan kuwan mutum an tata'affala ainihin min ta'afi ta daina da'a ga Allah daga mutum ya zama zakaran dambe na duniya da jihadi yana kallon ya kasa ya ana ruka masallatai ba zai iya ba kowa ba ana mai Allah bai yadda da shi ba shi dai ina inda zai yi dambe a yi masa kari a kana masa a tsana masa kare yan kuma karfi ya tafi a banza mutum ya zama mai ƙarfi ƙarshen ka sai zai je kasuwa ya dinga dakon buhuna na halatta ke nema amma dai waɗannan gababuwa sun tafi a duniya abinci za ka samu ana da bukatar masu ƙarfi irin wannan addinin musulunci illa dai an na san akwai matsala guda ɗaya rashin shugabanci wanda zai tattara wannan arzikin yanzu kuma ko an samu wannan shugaban ba za a yi shi ba matsaloli nan ne inda shi ɗaya tsaya mana haka amma da za a samu tsayayyu ga masu ƙarfi ga masu ilimi ga attajirai ga masu amana haba malam mene ne ba mu da shi muna da shi Allah na kishin gabaɓon mutum an ta ta'abtala min ta'atihi yanzu ka dubi Samari nan da suka fita da asuwahi ina jin in an fita wannan matin din ana kaman awa nawa ana awa biyu shi da sukan fita sukan kai wajen takwas ko matara to kaga shida tunda ana sallah za ka ji sun fita to kaga aka fita a ainihin shida bakwai Takwa, tara awa uku da masallacin angon ko ba awa uku wannan muna neman gona a nan babu mu ba muna neman gona saboda mu ne muke nema akwai wa'inda suka nema za su samu kusa kusa nan su yadda za su yi noman ne kawai aiki inda wa'inda suka dace ne suka tashi suka kira ga gona kai za a samu illa sai dai kawai na san. can koli ba za ka yadda ba tun da kisa can koli abu da take bukata yaran gari su zama yan iska yan siyasa sako su ebe su sai abin da suke so in an gama siyasa a kashe na kashewa a zubar da na zubarwa lokacin siyasa an ta taso mata sun haka aihuwan wasu go da shi su a yi tare-tare a nan airi nan a nemi wancan da gajiyo da a nemi wancan da gajiyo har dai su gama siyasansu ana gama siyasa da kuma a kashe na kashewa haka suke son su wannan su musu hidima a haka amma ba su gina kansu ba ko su gina addinin su ba haka ce ma wayan nan samari duk filin tsallon ka je ka ga ƙasa malam majiya ƙarfi ɗan ashirin zuwa talatin ka ga manyan yan boko su kuma sun ba da a ainihin ranar liti a saman da lahadi dattawa da menene saboda motsa jiki su je su cika fili su cika sama da ɗari biyar suna buga ƙwallo mutum manya manya ne daga lauya sai biyu ne sai wane ne kaga wannan abin da suke da a ce rana asabar da lahadi su ba wa ɗakin Allah ko ustazai ko ba da asabar da alhamis da juma'a yan boko ku ku ba da asabar da lahadi a namu shekara goma eh, a namu shekara goma kan me ya mu yi sannan babu wasu da za a ce ga wasu tseraye suna jira in kun tara su yi ba, in kun tara su faya su ce alafa su yi abin da su ke ba a rumu da wa'in nan za tsayar da kayanmu da tsadan da ake shirwa da tsada kuma in misalin ya zama ne don mun noma bana an ce ya yi arha ba ko ne mu aje shi abu da abai kai shekara sama da biyar a aje wani dan uwana ya zo daga dan batta ya taɓa rikon darekta na noma na kafa kaza ike malam shekara ashirin kenan gwamnatin mu ta tura ne indiya muna bincike na samu indiya muka samu mutum in wannan gwamnati muka samu indiya tana da abincin da za su ci da shekara biyar in an shekara biyar ba a yi noma ba suna da abincin da su yana ajiye na ce bai lalace bai lalace na ce to ba komai ba komai zuciya sai Allah ba su mu Allah zai ba mu to kuma wanda za a ce masa kai yanzu da za a bada kwana hudu nan kana ga me za mu tara me za mu tara babu ganin kyashi babu ganin kaza wa'annan za su je asabar da lahadi su training su a can wa'annan za su je alhamis da juma'a su training su a can ko da za a shirya ranar juma'a ce to kai kuma a bako rana ɗaya fako ta hidin demon da suke tare da kotun da dai kuna abin nan amma za ku ba da rana ɗaya cikakkiya kuma yan arabiya kuma da rana ɗaya cikakkiya ba maganan wayo ba maganan kaza mu nemi nan da shekara kaza haka kafin mu waiwayo mu nemi ne muka tara to amma jawarihu yanzu suna tafiya a banza malam sai dai ya kare a wurin hira sai hira amma ko hiran za mu yi ta gonan ana ce gona ta taso za ka ga a sabi usulubai na hikima na malalata iri-iri nau'i-nau'i kowa da irin baiwar da Allah yi masa taso talewa idan aka je wajen aikin kowa da irin fasahar da Allah ya ba shi yadda zai je ya dawo bai wahala ba kuma wani imani da Allah idan imani da Allah sai abu da imanin ka da Allah bai hana ka da Allah ba har Allah da iyi ka bai wuce kai masa yaudara ba tare da cewar yaudara ka ba bai cutar da shi ba da kai ba kai in Allah ta ce addini za a yi shi kuma ko ka sa hannu ko ba ka sa hannu ba in Allah ya karɓa za a ba da lada wa inda Allah ya karɓi na yau matsalar mu babban Allah bai kamata mutum Allah na kishi ya ga a malam ƙarfinsa ya tafi a banza ba wurin bin dan Allah ba an ka ta'attala min wata shagila da ma'afiyar ma'afiyatihi ya shagalu da sabon Allah nan kamar a tashi kuma kaga kan wancan ne za da lisano za ga mutum yana da baiwa harshe ya iya magana yana da fasaha wajen tsara amma ka tafiya tafiya a banza ba a da'awa ba yana da karatu karatunsa ba yana tafiya wurin karantar da ke ba harshensa ba zai a nan ba haka eh, yi haka ide kama sai za ka to ai an sa ne ai kaga ba a fara tafi ba a fara karatu ko da za ka yi na karatu sai dai ka kunci ma wai wasu sun zo sun ce za su dinga sa kudu wata da juma'a ja to ga ta nan kuna so ba sai ku saba shi a'a yi sai na yi juma'a na gama zama musu samarai ɗinka nake ba ku shirya ba ku bar min ka ni ban yi wa mutanen duniya ba ni na yawa yankin kino ne yankin kino ɗin ma masu zuwa wannan masallaci yi sa ka zo ka yi tambaya ka yi menene na yi mana ne nan ne ban yi wa duniya ba in ya yi muku ku tura shi aka ku tura yan bai muku ba ku bar wani Ba bayan na hudu wannan gama suna kuma zuwa zauna maka samari ka yi kai yi samari ka zo a hira da kai kawai ce Allah ku ne wanda bai muku ban ji ba. wannan lokacin. maganan awa ɗaya da rabe kamar ita da ita awa biyu eh, an kamar shi da ita muke biyar da ban yi da ban iya ba ko na misalin da za ka duba wasu a cikin nan wata dogon magana zan shiga kuma ba inda zan faɗi magana ba nan ba period ɗin da ake bayarwa na addini sai a ce maka a baka minti talatin fa a ce za ka yi tarihi a ce za ka yi qur'ani a ce za ka yi hadisi a ce za ka yi ark a ce za ka yi menene duka minti talatin so period ɗaya yau kai wannan kai wannan kuma wannan addini ya isa haka ha wa tastajilu bi ma'asiyatihi fa yaqabuhu bil abdi yana muni gabawa an yugara maulahu al haqq على قلبه ولسانه وجواره وهو لا يغار عليها Ina da muni gabawa an ya zara maulahu mai gidansa ya kishi wanda ya tsaya masa na gaskiya yana kishin zuciyarsa yana kishin harshensa ala kalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa huwa la yararu ala yajibu bai damu da su ba ya basu suna tafiya a banza mu'attala Wai idza arada Allahu bi khairan idan Allah ya yanke alheri albarka da bawansa sallata ala qalbihi idza arada anhu wa shagala bi hubbi ghairihi anwa idan Allah ya yanke wa bawa alheri arada khairan bi sallata ala qalbihi sai ya tsoro wa zuciyarsa a arada anhu in ta gabu da Allah wasta gala bi hubbi ghairihi ya shagala da son wani sa sai ya tsoro masa anwa al'azabi ya tafi azaba duk kudin sa duk mulkin sa duk wani gasa da yake da shi sai Allah ya tsoro masa masifa a zuciyarsa Allah bai ba shi nutsuwa hatta yarja qalbahu ilayhi har zuciyarsa sai ta dawo gare shi zai yi karo da fitincinu na jikinsa fitincinu na dukiyarsa fitincinu na dangi fitincinu na nesa fitincinu na kusa har sai wannan dukiya ta dawo in ka bibiya ya ke cewa in ka gana tafiya musiba ta same ka ba da abin da kai Allah kuma mutum zai zauna yana ta ibada yana ta ibada amma zuciyarsa can take maftuna wa idan idza tagala jawarihahu idan gaɓaɓuwan bawa suka shigaltu da gairi sa'atihi ha ha Allah zai gaba gabaɓuwan an wa'il bala'i mu ba barin Allah ne ya wani ba ga zan mutum bai kai shekarun da zai sakwarka ta baya kwankwanci eh? ya ga tsohon ɗan shekara ta ɗari yana aiki da ɗan shekara talatin ba zai iya yi ba muku yanzu ɗan shekara saba'in sai da fashe fashe ba zan kamaru ba sai da fashe fashe ba can zan da jihi ya yi kano kafa inda masa dariya yanzu yana cece to kai ma sai kafa mace muri ba zan yi ba zan ƙara sa'a nan kai ma ka tattara ka dace ba inda zan mahalan sabon Allah ne sabon Allah ne ka tsofa da wuri da za ka ce ma ah, ni na wa tsofan daban ne ni saboda kaza ne ba wani maganan kaza sabon Allah ne inda bautan Allah kake sosai da kananan sharaf dan shekara tasa'in ne ko ɗari haka malam ya faɗo da kan doki rikici hake ustazu Allah ya gabata mallam wannan faɗuwa ta kai ba ta guje wallahi ba mu ji daɗi ba ga ya ga ji, ko Eh ga ɗalibai ga ɗaliban ɗalibai ka dinga irin wannan lamari yake so ya bane gaba kuwa ne mun tsare su muna yara da muka tsofa ya Allah ya tsare mana su ji Ibrahim ne ko kan bayan filar Allah ya saurare kai za a ke ka dubi yadda muka zama ba za mu yi na wacce baiwa Allah ba Allah sai muna karatu mai za su to ana karatu zan jima ka ce duk wanda ka ga masifa ta fani biya ba Allah su hawan jini su ciwo kaza ta ce kai malam wallahi tallahi billahi lari la ilaha illa huwa bana saba wa Allah amma na da hawan jini na ke da in ba za ki sa Allah yanzu kin na farko da kin tsarkake kai shi mutum kai san wai a ce shi ya saba Allah zunubai ne ne zunubai na ne ya yi aka kama mu aka ta dafa mu shi dai ban sani ba ko na kanin su ne ko na wani wani da yawa ko kanin su ni na jama ko shi na zaman zaman shi na gangar na ce kanin su yaya yake ba komai akwai mai yake yake mu tafi ke waya kan muka je muka samu shi da muka samu kuka na kwana kuɗi zunubai ne Allah muka sabawa Allah muka sabawa sai kake kaddaran halan saba wa Allah ne shi ya sama Allah ya kaddara inda ka saba masa sai kai kafa da wannan saba Allah muka yi Allah ya jarraba mu in jarraba mu dawo mutu ba na auna tuba ya lokacin nan ya fi dubu ya kyau in mun mutu shi kenan in kuma Allah sa na koma gida to za a ga matakin ko da zai taka da taka amma Allah na su farko ina son ko ake zan fito daga nan zan fito da ni ya bar koma ba amma Allah ma nan bayya in na na kwana da na kwana biyu wancan san ki amma an bar wani abun a dai igala je da mu na tada mala yana cin jira ce to ce oho in ka amma da na san ba zan koma ba ya da na tattara bawon na koyi na tattara da wacce ta rage na fata a lingo wani rai shi to amma fatati mutum ya zama komai da niyya sai ma don ma na rasa ka kama hanya ka fita uwa duniya da niyya za ka je ka dawo amma dai ba ka kara amma fanna karawa lamarin ya gagara duk abin da ya same ka malam sabon Allah ne ba ka gani ba yi shi lokacin da annabi abin da ya faru hudu ya faru ka dubi yadda kyan sai biye su kuddawa suna saran juna su sun fatattake arna mi'a fil mi'a amma mutane kamsin suka saba su ma ba gaba ɗayan su ba yaran oga na hamsin ɗinkin ne suka saba ya gina Allah juya abu zai zama darasi a gare ni Allah bumar Allah ne kawai da kake da yanzu mun gane mu fara neman yadda Allah da tsofan wara yadda Allah a tsofa ce aka ba mu bakara ba in Allah taimake mu ka gyara saboda kana izasta galat jawarihahu idan mutum da abuwansa suka shagalu bi gairi ta'atihi ibtalaha bi anwa'il bala wa hadha min ghayr min ghayrihi wannan yana daga cikin kishin Allah ya shirya ka subhanahu wa ta'ala har ka barci man arada an zikiri ai fa inna lahu ma'ishatan tanka ne eh shi ma haka ya udani haka ya dawo haka ya kalbi hawa ilai gaba uwan ba haka Allah ya ji mutum ya dawo a kai ya dawo to wani abun ya suta ne sai da gaba sama kai wani abun kuma da rabo ka sun sake dagawa alaikum assalam eh oh. ai ma na haka abin da maka kai da nisa shi wannan na fa fili ke mu nan malam da muke tafiya da muke tafiya na ake ganin kamar wasu mutanen kirki Allah ya manda mun yi abubuwa abubuwa kuma ba wani tuban kirki mu kai ba wa hada min ghiratihi subhanahu wa ta'ala ala 'abdihi wa kama annahu subhanahu wa ta'ala ya gharu ala 'abdihi al-mu'mini yana kishin bawan fa mai imani fa huwa ya gharu lahu shi ma yana kishi gare shi Allah na kishin kaska ya kaza kai ma kana kishin kaska wa Allah kaza wani haro ba subhanallah zan koma menene wa kama annahu subhanahu wa ta'ala yagharu ala abdihi almu'min fa huwa yagharu lahu wa li hurmatihi wala yumkinu almufsida ainihin shi ma yana kishin duk abun da Allah ya hana ya garu lillahi wali hurmati ga abubuwan da Allah ya hana yana kishin yana jin nauyin aikata shi sannan yumkinul mafsada ba zai bar barna ba an yi tawassala ila hurmatihi barna ta kai a faɗa ce ta lamarin Allah kaga kaga mutum na da kishin addinin Allah ya zo da waya a buɗe cikin masallaci sai jahilci gaskiya akwai jahilci Tunda abin mutane ba ma kadarullah haka kadar ne akwai wanda da ya san Allah yadda cancanta ya sani Allah ma labarai ba dole yadda ake zama ana gaya mutane Allah ya yi kaɗan mutum na kishin ya kai saƙon Allah a ɗakin Allah kai a wani wuri ma bai baya ɗakin Allah an yi tawassala ila hurmatihi ghiratan minhu li 'abdihi fa innahu subhanahu wa ta'ala ya dafa wa 'ani alladhina amanu kuma Allah na kare masu imani yadda bawa ke kishin kare Allah haka Allah ke kishin kare shi an yi karfe shi faɗi Allah ya faɗi inda za ka tsare dokokin Allah ka tsare hannun Allah sai Allah ya kare ka din sama da ƙasa ta taso maka za ta halaka ka ba za ta iya ba inda al'umma kab za su auku a kan sai sun tsinka kala ba ka tsinkuwa yadda fa'o an lillabi na amanu fa yadda fa'o an kulobihim sai ya kare wa kasan su shekar yadda wa alihahun ya kare musu su wa alahun sai ya kare musu iyalansu wa Harima harimahun da masansu wa amwalahun ينكب عليه الله الله في ذلك يتولى سبحانه الدفع عن ذلك الله كان جئنكي بعد كاريا دقا ونن قل لي غيلة منه له كيه دقا قريسا لو انت بينك كما غارو لمحارينه كما يبدا سكيك ان هربت انسا لكن يعني كيف يوات من عدل ولي فقد آذنته بالحرب duk wanda ya sai ya karya bawa na sai ya karya masoyi na saboda ina so na ya shirya ni zan karya shi bisa daɗin abin wayan kuro na wayan kuro kai ka gyara kanka kawai ka ci gaba da sai ta aiki ka ci gaba da yin gaskiya Allah ya tare ma kada ka zama sai ka tare a kanka ka ba ka je ka ba da kuɗi a ka ba kai mai malan ka bari ka da ke Allah ya tare ma yadda yi kishin Allah ba ka saba maka ba tsage haka Allah yi kishi a kanka bai bari a jima an ko ka gan jima ka taɓo shi ne ya ɗauke kai saboda sauran ma ka lura da su amma garu bai maharimihi bin nafosihim ومن غيره والله تعالى Allah na إنائه wa kuyanginsa mata wa abidihi da bayansa عنه يعني, آه، من المفسدين ومعطوب الناكرا وقدرا ومن أجل ذلك حرر الفواحش وما يسعى لا يهنع الفاشا وشرع عليها أعظم العقوبات يسعى متى كما متى مفي جرم العقوبات زنا البشر وأشنع القتلات عندما في مغول من انكسر sai kaga ainihin aka halarta a yi aure tun daga aure an biya jin da wata zabiya bukatar sa sai da aka waye gari ita kuma matar ta waye gari ita kuma ta ci gaba da saba wa miji an halicce ta don ta kare mutuncin miji sai kaki ta ci gaba da ya gashi wallahi ka jira sai ka kai da za ta kare a duniya sai ta sun masifa kafin Allah ya karɓi ranta ba za ka ce zan da miji ya nemi matarsa ta lafiyan talau ta ƙi saboda ta ɓata masa to a ran nan mala'ikun da ke sama za su kwana suna la'antarta. Allah na la'antarta. sau da menene an yi mata hanyar ita inda za ta biya wata bukata shi ma inda miji zai biya wa kansa bukata duk da ba ta samu kawai saboda ya hana zina. mutum ya tara ya yi auren auren ya zama ga abin da ya zama matar ta zama abin da ta zama yi sa Allah ya ce to kai da ɗauke mataki a kan kaza ta laimaka sai ka ba maka akwaranto da ita ba matar da mijinta ya neme ta sai ta yarda gare shi za ta kwana Allah na la'antarta mala'iku na kusa da na nesa suna la'antarta to an ce wacce ma matan da take da miji ba ta sa lalle ba Allah tsine mata sai da baban kamar ya safi na tambaya lalle ma ji lalle ɗan akwai abin da ya sa aka ce masa sa lalle matar da ta zauna cikin koyi cikin wari cikin kazanta da kuwa Allah ya zane ta da mijin da ba a bukatar da dare in ya kuskura ya tsallaka iyaka za a yi masa kisa irin kisan azaba kisan sannu-sannu duwatsu zan a samu a dinga ɗauka ana rankwalan sa ɗaya bayan ɗaya yana kuka har ya mutu Wata kuma matarsa ta ja masa dole haka ko ina gyara ne ashira alƙasalati da ta gera ta ke ala iba'ihi da yana kishin kuyangensa wa abidihi fa in aqtarat hadhihi al-uqubat shar'an ajaraha subhanahu qadaran idan misalin aka ta ta'aqilin wa aqtarat hadhihi al-uqubat annahu shar'an haka ba su ake ajaraha subhanahu qadaran ma'ana idan an ce wanda suka yi zina ko luwaɗi ko kaza a yi musu irin wannan hukunci sai suka ƙi a shara'ance to sai ga ukubar ta dawo kuma a kadar masifa ce za ta faɗo ƙasan ta ninka wannan ukubar ya yiwu a ce makarin gaske ne wannan ciwon da ake samu ta zina ba an ji a hukunta ba a kasashe mazinatan ba ka dinga gefe su ba sosai ga shi nan kafa mutu ko sosai ga shi suna mutuwa ba ka kautawa irin wata mummunan mutuwa tunda har sunan ciwon ma mai da hausa An kanjanewa daga zarar ciwon ya kama mutum ya dinga motsewa ya dinga motsewa har ya koma ya kwayan yana ci yana sha yana magana wata ranka ga ya tsaya ya kankane a ƙarshe ake maka ya mutu kaga wannan irin su a galabiya wa'inda suka yi zina wannan abin sami ce shi hukuncin su a jejjefe su to tun da ba a yi musu ba a shara'ance sai a yi hukuncin a kaddara sai dai kuma wannan na kaddara da an yi na shari'a da an huta a lahira amma wannan na kaddara za su ake ta lahira ya ake ta masa ciwon luwaɗi ne to yan luwaɗi an ci da abin da alfa'il wal mafa'ul shine kawai zaman lafiya ya musu da ya ka bar su har ma kafa ma ana shi tunani a ce har a yi buki namiji ya aure namiji ai ta shagantaka ai ta kaɗe kaɗe ai ta mene ne aka a idon gwamnati a idon manyan mutane a idon manyan malamai ba sa ko magana akan haka in kaga malamai sun tashi sun wafa sun fara da sakin ainihin bumabumai to ya fakin ta doso ko fa ko zaɓi wanda zai fi ko fa abun fa in ku ba haɗu da wannan karon za a daina sallah ko ta ce wancan da an hana sallah ba to in dai ba a tsaya an yi magana ba amru bil ma'arufi shugabanni su zartar da wannan hukunci to zai zo a kaddara da Allah ya kawo sakamakon hukunci min haisu la alamu. kuma sai yanin ka wancan tunda shi da wancan mazinaci shi kadai in aka jefe shi zai shafan ko gidansu amma wannan ko in shi kadai Allah turo masa wannan kaddara wanda ke da alaka da shi sai a masa ya gogawa matarsa ya gogawa bakwata in yi rauni kaza in an masa allura aka ma allura a haka in wane ne ya ka ya zama bala'i da an sani a gefe shi kawai ke bi alheri kuma da abin ya kau don haka fa'in da hadhihi al-uqubat idan aka izartar da wayannan uqubobi shar'an habba ha subhanahu qadara za su auku cikin kaddara kuma sannan abu na ta saura na za ka za a haƙura ko da dai ɗan gaɗa ne a karɓa da haƙuri Eh. Eh. kabaratar abu da aka ce wata to la bere su ka na tsaya ma da abincin ka ana zan kawo ka na ɗauki na yanzu ba mutum ina ce na ɗauki na yin karatun ka ba sai ta murna to ba wai ɗaukar nauyin ka ta Allah ya ɗauki nauyin rayuwarka amma in wani yanzu ya ɗauki nauyin karatun ka sai ta ba da labari alhaji wani wata yin yake Allah shi ɗauki yin karatu na ya sayar daga nan har in gama doktorin digiri ya ɗauki nauyi na kai amma ko kai baka baka kyauta da yaya wanda ya ɗauki nauyin rayuwar kashi kuma ya gama ma rubuce rubuce ko wanda ya ɗauki nauyin ka idan ka dubi wanda ɗauki nauyin ka tun kana ilomani ka dubi ɗan raƙumin nan da je maka laifi kankane da ɗan dago haka har ya girma har izo duniya Allah da shi nan ya zo duniyar nan har zama kai ma halitta ka irin shi yau ka dogi da kan kama kaman irin wannan ɗan ne. ka kai inda ka kai ka zama abin da ka zama yau shi in ka da bore a layi ba a bi ka koma ka da ka ciro har adda daga sama ka ce duk wanda ya nan wurin yau ana tafi wani ne ana ce maka igala in kabirin tsare ka bai wanda sai ja nemo yan sanda su wasa ma ta yaga samu kaso ne su tafke ka su karbi addab da maka duba ka gasa. Allah ya ɗauki nauyin ka kana mani bar nauyin mahaifinka da mahaifiyarka ka tsaya a naka kaɗai har zuwa gashi yanzu kana ɗan shekara talatin a yanzu a wurin babu abin da ba zai wa ba mustahili za ka iya komai ka dubi da ya dauki nauyin ka sannan ya dauki nauyin daga nan kila ka kara nonki uku kila ka kai shekara ɗari da wani abu duk ya dauki nauyin ka to amma yau ga mutum ya dauki nauyin ka a makaranta kana ganin kamar ma shine Allah je ya dauke nauyin ka daga nan karatun ka har zuwa karatu wannan sai bawon Allah to ya za ka yi ai ya kamata ka yaba Allah don cin wannan da wannan da ba shi duk za ka iya yi Allah ka ba mu iko mu gano abin da ka yi mana mu gode maka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين